masu kallon mu assalamu alaikum za ku kalli takaitattun labaran matasiyar shi ne tare da wata kalli da ahmad tayar a yau muna laraba goma sha bakwai ga watan rabi'u tsakanin shekara ta dubu ɗaya ɗari uku da arba'in da biyar bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan nuwamba shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiya yanzu kuma ga taƙaitaccen labaran Babban bankin Najeriya CBN ya ce ba shi da wani shiri na sake kirkirar sabbin takardun kuɗi a ƙasar wata sanarwa da bankin ya fitar a jiya talata ya buƙaci mutane da su yi watsi da batun da ake yadawa cewa yana shirin samar da wasu sabbin takardun kuɗi ya ce saƙon da ake yadawa tsohon saƙo ne wanda aka samar tun a shekarar 2007 kuma aka gyara shi a yanzu ake turawa. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babaka na Umar Zulum ya bayyana cewa rikicin Boko Haram na iya dawowa ya mamaye kasar matukar ba a tashi tsaye domin shawo kan karshen sa ba. Zulum ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi a lokacin da yake karbar bakuncin kwamitin gudanarwa na hukumar raya yankin arewa maso gabas NEDC a zamurar majalisar dokokin jihar a ranar litinin. gwamnan ya ce matukar ba a kawo ƙarshen hakan ba za a samu da yawa daga cikin mutanen da za su iya shiga kungiyar na iswap da boko haram a nan kuwa gwamnan jihar kebbi alhaji nasir idris ya amince da naɗin sabbin mambobin majalisar zartarwa na hukumar jin daɗin alazai a jihar kebbi sakataren gwamnan jihar ta kebbi alhaji yakubu bala tafi da ne ya yi wannan yake yayi haka shi ne ya bayyana hakan yayin da yake bayyana amincewar hakan kan lamarin ya ce kwamitin yana ɗauke ne da mutane zakwakurai mutane goma sha bakwai da aka zaɓo su daga lungu da saƙo na faɗin jihar wasu mayakan boko haram sun hallaka wani babban limamin garin beni da ke ƙaramar hukumar kaga ta jihar borno shak wani muktar malumti mayakan sun hallaka shi ne a ranar litinin din da ta gabata tare kuma da kone wasu littattafansa a nan kuwa gwamnan jihar ikiti ya bayar da umarni ga asibitoci da sauran hukumomin lafiya a jihar da su tabbatar da karbar majinyata da aka kawo a da harbin bindiga tare da ba su kulawar gaggawa ko da babu rahoton dan sanda. hakan ya biyo bayan kiran da babban sufetan 'yan sanda na ƙasa kayude abeta kuma wanda ya yi a wannan a kwanan nan inda ya yi kira ga ma'aikatan lafiya da su rika ba da kulawar gaggawa ga waɗanda aka kawo da harbin bindiga da waɗanda suka haɗu da haɗari masu kallon mu duka duka a ranka kawo ƙarshen tun labarin da ta fiye su an bayan fm ta ke so abubakar mutula ibrahim Amina Tahir Muhammad ta sada wanda ke ni Khadija Ahmad ta ke cewa zama cikin lafiya.